Samar da ingantacciyar kiwon lafiya ga al'umma na ɗaya daga cikin haƙoƙin da suka rataya a kan gwamnati. a bisa ga wannan ne gwamnatin jihar zamfara ta shirya bayar da tallafin kiwon lafiya kyauta ga marasa galihu da masu ɗan ƙaramin ƙarfi a ƙarƙashin hukumar taimakekeniyar kiwon lafiya ta jiha wato zamcema inda aka shata kimanin mutane dubu talatin da hudu za su amfana da shirin a faɗin jihar mataimakin gwamnan jiha sanata hassan muhammad nasiha wanda ya ƙaddamar da su aikin a ƙaramin hukumar mulkin talatan mafara ya ce shirin na daga cikin tsarin kiwon lafiya na gwamnatin gwamna bello muhammad don haka hakki ne na kowa da kowa 'yan siyasa da masu marafan iko na gwamnati da masarautu ku tabbatar da cewa wannan tsari bai samu cikas ba mu dai a wajenmu ga gwamnati mun yi namu mun iya kai mu, kuma muna tabbatar muku da cewa ba ku nan da gwamnati za ta gaji. A cikin jawabin shi, kwamishinan ma'aikatar lafiya ta jiha Alhaji Aliyu Abubakar MC Tsafe ya ce shirin zai karfafa ma kiwon lafiya a cikin jihar. Daga wannan asibitin zuwa General Hospital a can ma in kaje ba za ka biya ko sisi ba. za a kula da kai za a baka lafiya kyauta duka ita wannan hukuma za ta biya wayannan kuɗaɗe za a ci gaba da biyan su wata-wata Shi kuwa sakataren zartasuwar hukumar taimakekeniyar kiwon lafiya ta jiha wato Zamcema, Dr. Abdulkadir Aliyu Shinkafi, cewa ya yi shirye-shirye sun kammala na tabbatar da ganin waɗanda aka shata su amfana da shirin sun amfana da shi. Wannan yin rana ce wanda za a raba wa mutanen da suka samu shiga wannan tsarin ID card ɗinsu